الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin wannan karatu namu na alfiya tubni malik wato yau biyar ga watan muharram alif da ɗari hudu da ashirin da bakwai wacce ta yi daidai da uku ga watan biyu fabrayar shekara ta dubu biyu da shida to a satuttukan baya idan ba mu manta ba mun ɗan taɓa magana kan abin da ake cewa al-i'rab bil da kuma al-i'rab bil harakat wato al-i'rab bil harakat shine ayi i'rabin suna da fatha ko da kasra ko kuma da dhamma amma al-i'rab bil huruf shine ayi i'rabin sunaye da niyaba ana ce da shi al-i'rab bin niyaba ko al-i'rab bil ma'ana za a yi wa wannan suna rufa ko dai da alifun a yi mashi nasba ko dai da ya'un a yi mashi jarra watakila da ya'un ba kuma da kasra ba to daga cikin abin da muka fara magana a kansa mun ɗan yi magana kan abin da ake cewa al'asma'ul hamsa ko kuma al'asma'ul sitta muka yi bayani muka ce ana yi mata rufa da wawun a yi mata nasba da alif sannan kuma a yi mata jarra da ya'u misali zaka ce ja'a abuka amma shi raf'a da wawu sai in ce ra'aitu abaka amma shi nasba da alifun sai in ce marartu bi abika insha Allah zamu koma um, daga baiti na farko da yake magana kan asma'u sitta saboda yadda tsarin karatun yake kamar yadda muke ɗaukan baitoci biyar biyar ɗayan zai shiga sabon maudu'i don haka za mu faru daga kan farko can warfa abi wawin sai mu tsaya insha Allah wa shartu zal i'rabi an yudafna la don haka kamar yadda muka saba insha Allah zan karanta sai a karanta warfa bi wawin wansibanna bil alif warfa bi wawin wansibanna bil alif واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذوء صحبة أبانا من ذاك ذوء صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنو والنقص في هذا الأخير أحسن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يندر وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا وشرط ذا الميران أن يضفن لا لليا كجاء أخو أبيك ذا اعتلا لليا كجاء أخو أبيك ذا اعتلا so إن شاء الله waɗannan baitocin su ne za mu yi bayani a kansu um, za mu yi bayani kan asma'u sitta ko kuma al'asma'ur hamsa yadda mu muke cewa to kowanne muka ɗaukare insha Allah za mu yi bayaninsa waɗannan sunaye guda shida abun akun, hamun fu zu sannan hannu ha babba da kuma nono cikon na shida ma'anan shi farc yani al'aura to suna da sharuɗa jumlatan a dunkule sannan kuma kowannensu yana da sharaɗi a rarrabe dukkaninsu guda shida suna da sharɗa guda uku sharaɗi na farko altakbir ma'ana al-takbir an takuna mukabbara kowace su labudda ta kasance babba ma'ana babba kada a saggara ta misali kamar abun tasgirin ab ya mu ce ubayyun akh tasgirin akh ya mu ce to in ka saggara shi ka mai da shi tasgir wato karami za ka yi i'rabin sabil harakat sai ka ce ja'a ubayyuka ra'aitu sai mu ce ubayyaka marartu to ba mu so a saggara kar ta kasance karama shine at-takbir yani dole ta kasance babba yadda take mu ce abun akhun hamun fudu hanu yadda take sharadi na biyu labudda an takuna mufrada dole ta kasance guda daya don idan aka jamma'a shi aka mai da shi jam'i da yawa za a yi i'rabin ta bil harakat misali kaman jam'i na ab mene jam'in sa aba'u ko jam'u na akh ya yake ikhwatun a ikhwatu yusufa to idan ka mai da shi jam'i za ka yi i'rabin sa bil harakat sai ka ce ja'a aba'uka ra'aitu aba'aka bin nasu. marartu kaga nan ka irabi bil harakat to ba mu so ta kasance jam'i sharadi na uku labudda an takuna mudafa dole ne duk yadda kaga ab akh ham fu zu hanu dole ta kasance mudaf da mudaf ilai idan ko ba a yi mata idafa ba wato a jingina ta da wata suna in ko ba a yi mata idafa ba za ka irabin ta bil harakat kamar misali ka ce maimakon ka ce ja abuka sai ka ce ja a abun sai ka ce ra'aitu aban marartu saboda ka infisalin ta ka tsinke ta daga idafa don haka a wannan hali zaka mata i'rab bil harakat mun fahimta to waɗannan sharuɗa guda uku at-takbif al-ifrat al-idafa ta tattara su gaba ɗaya akwai sharaɗi ma guda ɗaya na hudu an takuna al-idafa ila ghairi ya mutakallim dole ne idafan ya kasance ba ga ya'ul mutakallim bane za a yi ba idan ka ce abi akhi fi hani to shikenan kuma ya ɗauki wani salo misali in ka ce abi karimun abi za ka yi irabinsa amma kuma ba irabi irin na asma'u sitta ɗin ba yawa za ka ce abi mubtada marfu wa alamatu raf'ihi dhammatu al-muqaddaratu ala qabla ya'i mutakallim منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة والأب مضاف ولياء المتكلم ضمير بارز متصل باسم مبني على السكون في محل الجر مضاف إليه كوكما كتب بالإضافة كاجا أنا بيدوكي كسلو إلنا أسماء الستة بقى دوها كشر أن nan guda hudu sun tattara التكبير الإفراط الإضافة وان تكون الاضافه الى غير ياء المتكلم اي اضافه اما باغ ياء المتكلم با تو sannan kowannen su kuma akwai sharadin sa nasa na kansa banda wadannan sharada muna fahimta five asma'u sitta sunaye guda shida ko biyar ana yi masu rufa da wawu a masa nasba da fatha ko da alifun a masa jarra da ya'ud ya ka ce ja a abuka رأيت أباك مررت بأبيك قارف بالوا قنصب بالألف جا قجر بالياء منافع انت شيسا ابن مالك كتوا وارفع بواو كي رفع دواو وانصبن بالألف كما كي نصب دألف وجر بيائب كي جر دياء رفع دواو نصب دألف jarra da ya'un menene waɗannan abubuwa Maminal asma asif wato wasu sunaye ne waɗanda asifu halaka zan siffanta maka su to ga sunan min zaka daga cikin waɗannan ababe da aka ce kai masu rufa da wawun kai masu nasba da alifun kai masu jarra da ya'un zu akwai abin da ake cewa zu amma ita kuma bi ma'ana sahib yani zaka ce ja'a zuwa'il bi ma'ana sahibul ilm to shine yace maka min zaka zo in suhbatan abana yani daga cikin waɗannan sunaye akwai zu bi sharti da sharadi in zaharat bi ma'ana suhba in ta bayyana da ma'ana irin na abota abana ma'anan shi azhara min bana yani min bayan kun san an ce bayani abinda zaka yi kowa ya gane Eh, e da zaka ce a bana yubinu ya bayyanar yana bayyanarwa to suhbatan ta zo ta yi nuni akan kawance ma'ana kawance ta yi nuni akan ma'abuci saboda akwai wata zu da ake cewa zu at zu kuma wato akwai kabilan da ake cewa qabilatu at su ba ruwan su za su ce ja'a zu ilmin ra'aitu zu ilmin marartu bi zu ilmin ba ita muke magana ba shine yake kafa maka shi yake cewa فإن المال مال أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت يعني بئري ذو حفرت وذو طويت يا كما تشي ذا حفرت وذا طويت أما ديك ذو أورنا الطائية ita kuma aurinsu mausula ce mun fahimta ba ita muke magana ba muna magana akan zu wacce za ta zo ta yi nuni akan ma'anan abuta ko kuma wane yana da kaza walfamu suna na biyu shi muke cewa fu ko to shi ne ce maka alfamu suna na biyu kenan ma'anansa baki haisul mimu min hubana idan aka share mimun a ƙarshensa in ka ce famu in ka share mimun me zai rage kadai fa'ul don haka idan ka zo wurin alamatul i'rab sai ka ce misali futiha fuka an buɗe bakinka ra'aitu faka na kalli bakinka nazartu ila fika to ita kuma sharaɗinta ya kasance babu mimun a ƙarshenta akwai bambanci tsakanin abana na farko da bana na biyu abana na farko a zahara amma bana na biyu in fasala ya'ani idan famu ya rabu da mimun amma idan aka samu mimun a ta to shi kenan, za su a mata irabi ne bil harakat za ka ce futi halfamu ra'aitu alfama nazartu ilal fami kaga anan da mimun nana mai mata irabi bil harakat muna fahimta jama'a hai yani kenan mun fahimci cewa zu a wurin nan an takuna bi ma'ana sahib ta kasance bi ma'ana ma'abuci sannan famu ya kasance babu mimun tare da ita wato waɗannan sharɗa fa a fahimta sun ƙaru ne akan waɗancan sharɗa guda hudu da muka ambato domin waɗancan guda hudu muke sun tattara su ne gaba ɗaya a dunkule amma kowanne kuma yana da nasa na gashin kansa muna fahimta to mun samu suna guda nawa kenan guda biyu abun guda nawa kenan ma'anan shi mahaifi akhun guda nawa kenan ma'anan shi dan uwa kazaka wa hannu haka kuma da hannu. wa hamu guda nawa kenan hamu guda biyar ma'ana hamu surki wanda kuke surkunta da shi eh kazaka wa hannu hakan nan kuma hannu yani ma yustaqbahu dhikru abinda ba a iya san ambace shi shi aka ce wa hannu? <laughs> mun fahimta ko idan kuka tattaro hudu ga biyu can mun samu na dama muke asma'u menene asitta to yanzu yana so ya gaya maka kowanne daga cikin waɗannan akwai lugat akwai lugogi da ake a cikin su akwai lugatul itmam akwai lugatul qasr akwai lugatul naqs lugatul itmam lugan cikawa shine yadda muka karanto muna ibtida'i ja'a abuka ra'aitu abaka marartu yani ai raf'a da wawun ai nasba da alifun ai jarra da ita ce lugatul itmam lugan cikawa akwai lugatul naqs lugatul naqs lugan ragewa yani shine ka share wawun ka alifun ka share sai kace ja a abun ra'aitu aban marartu ne lokacin naqs yani lokacin ragewa ka tauye ka share wannan alamomi naka ana fahimta akwai lokacin qasr lokacin kas yani shine ka lazinta wa karshen ta alifun Kamar ka ce a abaka ra'aitu abaka marartu bi abaka shine ne qasr in ba kuma ta ba ai akwai abin da ka cewa ismul maqsur wa huwa al-ismul mu'rab eh al-maftuhu menene akhiruhu lazima al muna fahimta to waɗannan lokat guda uku su ne ake a cikin asma'u sita kowanne kuma yana da dalili kamar lokacin naqs suna da dalili sha'ir yana cewa bi abihi iqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam yani yace wai adiyu yayi kama da babansa wurin kyauta duk kuma wanda ya ɗauko halin ubansa wurin karamci bai zalunci ba <laughs> muhallu shahid a wurin mu bi abihi asalin maganan bi abihi sai shara ya'u bi abihi da adiyun filkara. wa man yushabih abahu sai ce abahu wa man yushabih abahu ma zalam lugatul naqs kenan tauyewa lugatul qasr kuma sha'iri na cewa inna abaha wa aba abaha ƙazibala gafil majdi ghayataha wai da mahaifinta da mahaifin mahaifinta kakanta kenan haƙiƙa sun isa matuƙa wurin kyauta da kuma karanci to kun ga ya kamata ce inna abaha dama inna يعني تفتح الاسم كو آه، وترفع الخبر كو تنصيب الاسم وترفع الخبر يكما تتي إن أباها وأبا سيتي نعم وأبا أبيها سبو دا مضاف إلي أما سيتي إن أباها وأبا أباها شائر يكما ناكا يتي أمو أوريم لغة القصر شيني يعني أن نلزم أواخر الأسماء الستة الألف mu sanya mata ƙarshe alif ba ruwanmu mun fahimta to mu koma kan darasi ibn malik ya ce maka wa naqsu loga ta tauyewa ta cire waɗannan hurufai guda uku fi hazal akhiri a wannan na ƙarshen wanne ne shi wa hanu wato shine hanu ahsanu yani shi yafi kyau kaman ka ce misali futihal hanu نظر الهنا كما رأيت الهنا نظرت إلى الهني يعني وانا شيفي باكا شيء مثالي فتح هنوك رأيت هناك نظرت إلى آه، آه، النقص شيني أحسن في هذا يعني كثير واو كثير ألف كثير ياء وانا شيني أحسن أما أتكين واني أتكين هنو في هذا الأخير Wafi abin a cikin abu kuma wataliyaihi da waɗannan guda biyu da suke biye masa wane da wane Yanduru lugha ta tauyewa ko kuma ta ragewa kaɗan ne a cikin guda ukun nan yani kabila kaɗan ce ‘yan kaɗan ‘yan tsiraru su ne ke cewa ja a abun ra'aitu aban marartu bi abin ko su ce ja a hamun ra'aitu haman marartu bi hamin kaɗan ne don haka lugatun naqs luga ta tauyewa a cikin abun ahun hamun yanduru ya illu qalil kaɗan ne da kalmar nadir wa nadiru kal ma'dum abinda aka ce kaɗan ne kuma kaman bashi muna fahimta wa qasruha lughatul qasr yani cikin ukun nan a ce aba a ce aka a ce hama wa kasruha yani lughatul qasr a sanya mata alifu na ƙarshe min hinna asharu ya fi shahara fiye da tawayewa a cikin guda uku nan cikin abun akun hamu yani lokacin qasr a tammasu alifun a ƙarshen su ya fi a tauye su shahara ma'ana abin da zamu fahimta lokacin itmam dama ita ce ta farko sannan wacce ke biye mata lughatu la alqasr a cikin guda uku nan yawa sannan wacce ke biya mata uku ita ce lokacin naqs amma a cikin hannu lokacin itmam ita ce farko sannan na biyu an naqs yani tauyewa shine na biyu sannan na uku wanda ke biye alqasr muna fahimta mala five bayan ya ga maka wannan bayani gaba daya sai ce wa shartu zal i'rab sharaɗin wannan i'rabi in kana so kai i'rabi bilwa وأن تنصب بالألف وتجر بالياء يعني كي رفع دواو كي نصب دا ألف كي جر دا ياء إن هكا كي سو شرط ذا الإعرابي شرط إن ونن إعرابي أن يضافنا دولة سونا أن سكسن شيء مضاف دا مضاف إليه دولة سكسن شيء مضاف دا مضاف إليه أما لا باقى للياء يكسن شيء إضافا إلى غير ياء المتكلم كركي إضافة زوجة ياء المتكلم لا للياء باقى ياء با muna fahimta misali ka ja aku abi kaza atila dan uwan mahaifin nan naka mara lafiya ya zo in ka duba ja wani fi'ili ne shi mabni alal la mahalla lahu akun sai mu ce fa'il marfu bil a niyaba an li'annahu min al asma'i wa huwa mi mudaf طيب الكاف zamu ce mi ko kuma abi ya zamu ce da shi مضاف إليه مجرور بالماء بالياء لأنه ماء وهو شيء ما مضاف والكاف ماء مضاف إليه كوكما كشي ضمير بارز متصل باسم مبني على الفتح في محل جر بالإضافة كو مضاف إليه منا فإنت تو أما دا كاي إضافة idafa ne zuwa المتكلم ya'ul mutakallim أبي ابي ja a abi abi za ka ce fa'il sai الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة والأب مضاف والياء المتكلم مضاف إليه كوكما كتشي قابلنا ضمير بارز متصل باسم مبني على السكون في محل جر بالإضافة كو مضاف إليه نعم منافع انت نعم. كينان mun fahimci muhimman abubuwa saboda baitin ina ga kamar darasin zai tsaya a wurin saboda can za mu shiga kuma babin musanna kenan yawa yani mun ɗauki asma'u sitta su ne abun akun hamun fuzu da hannu muka ce dukkanin su akwai sharɗin da ya tattara su guda hudu at-takbir al-ifrat al-idafa wa an takuna al-idafa ila ghairi ya al-mutakallim sharɗa gaba ɗaya wanda ya tattara su idan ka zo wa kamar misali zu mun ce sharaɗinsa an tazhira bi ma'ana a suhba ya bayyana bi ma'ana sahib sannan kamar fu muka ce sharaɗinsa Allah ta kuna mimu alai yani kar a sami mimun a kansa to sai muka zo muka ce akwai lugat guda uku a cikinsa lugatul shi ne kai rufa da wawun kai nasba da alifun kai jarra da yawun akwai lugatul naqs lugatul naqs shine ka ciccire waɗannan hurufai kaman jiya abun ra'aitu aban marartu bi abin akwai lugatul qas lugatul qas yani shine ka lazimta wa karshen waɗannan sunaye al-alif ra'aitu abaka ja'a abaka nazartu ila abaka in ka faɗi haka baka kuskure ba in wani ce maka a hawa ya usa ka ce a wannan ita ce lugatul qas. ana fahimta ko wato shi sa imamu shafi'i rahimahullah an rahimahullah yake cewa kullama zattu ilman izastu jahla duk sanda na ƙara ilimi sai in gani jahili ne in ga mutum na ta rikici iliminsa kaɗan ne amma in ya shiga teku sai ga ya koma ya shiru saboda duk sanda ka buɗa sai ga abin ashe baka san komai ba ba kuma nahu ba duk fanni ko ya yake kowane irin fanni ne in ga mutum na rigima dan wurin da ya karanto kenan amma idan ya shiga ya shiga sosai baka jin sa haka shafi ya ce duk sanda na bincike na yi karatu na gano sai in ga ashe jahili nake <laughs> muna fahimta ko to in Allah ina ga mun zo karshen darasin eh akwai tambayoyi sai a abin ga ayi tambaya ko mala na wa alaikum salam <laughs> na eh la sawa in ka so ka ce yani majrur bil idafa ko kuma ka ce mudaf ilayhi iyare eh. ne na irabi na malamai eh wasu sun ce bil idafa wasu sun ce mudaf ilai dan haka duk wanda aka dauka yayi insha Allah na'am wa alaikum salam malam me yasa ake cewa wannan ne karshe kila wasu suna cewa kuma saboda shi imam an ce anan an ce wannan su ina da ko saboda an kuma yi abin da yake faruwa akwai sabani ne tsakanin malaman wasu suna gani hannu ɗin nan ba su yadda da shi ba don haka sai suka ce al'asma'ul khams ko khamsa a wasu kuma sun yadda da hannu ɗin sai suka ce al'asma'ul sitta saɓani tsakanin malamai shi yasa kaga a cikin littafanmu na nan kawai sai muka tashi a cikin asma'ul khamsa eh to kusan sun fi rinjaye na? Eto eh, to a duniyan gaba ɗaya na na biyar ya fi rinjaye eh <laughs> eh za a kawo guda shida saboda su sun zurfafa sun sani sun yarda da ita amma abin da yake a rubuce kuma biyar ne yake a rubuce <laughs> akara wakala nawa eh amma kuma shi eh. ko shi ba a ina ga kaɗan shagala shi muka ce an yakuna bi ma'ana sahib ya kasance da ma'anan sahib ma'abuci a shi wato ba a keɓance shi da wani ba duka yana iya ɗauka yana iya ɗaukan itmam ya ɗauke kasu da ya ɗauki naqs ƙwarai da gaske na na na zai yi. wato lokacin naqsu lokacin naqsi yana zai wahala ya dauka saboda zai kasance harafi guda daya amma yana daukan itmam da kuma qas eh amma ba zai dauki naqsu ba saboda ya dauki nuqsani babu yadda za a kira shi na'am kamar ya eh to ai amma wannan abin nan shafahiyan kenan ko kuma abin nan ce nutqan la la kitabata eh amma a rubuce dole ka tabbatar da shi ai oh, eh. <laughs> na'am ai na kan mutane ba tambaya ko mm. to an gane darasi <laughs> to alhamdulillah